sannan abu na gaba akwai kuraje da zai rinka feso mata daga ƙasan farjinta duk dai a ƙasan take nan akwai kurajen zai rinka fito mata zai iya yiwa kurajen ƙanana ne sun feso mata sannan kuma zai iya yiwa manya ne sun fito har za ku ga cewa kurajen suna fashewa su ma suna fitar da ruwa wanda yake da wari to idan ka ga wannan abin uwar gida ki riga kin san kin kamu da infection sannan abu na uku za ki rinka jin zafi a yayin da kika je zaki fitsari idan kin je kin tsugunna ma zaki zaki lura da cewa kafin ki fitsari zaki dauki lokaci gashi ke kin ji cewa kina jin wannan fitsarin amma kafin ki zaki da dauki wasu mintuna kaɗan sannan idan kin yi zaki rinka jin shi yana fita da zafi zaki rinka jin shi zafi to idan kin ga wannan shi ma to kina dauke da wannan ciwon infection din abu na hudu kuma akwai zafi a yayin da ake saduwa da iya da mai gida idan kina saduwa da mai gida madadin a ce kina jin daɗi akan abubuwan da kuke yi yana gamsar da ke to a'a ba za ki ji wannan ba za ki rika jin zafi ne zafi yana shiga ki har cikin ki za ki rika jin shi a cikin ki inda kika san an watsa miki barkono to shi ma idan kin ji haka to kin san cewa kin kamu da ciwon sanyi wato infection kenan sannan kuma akwai canzawa na jinin al'ada zai iya yiwuwa kina yin kwana uku ne ko kwana hudu to za ki ga kai miki har wani lokaci har kwana goma ko sati biyu sannan kuma jini zai rika fita da sauri Idan kina amfani da pad kamar za ki sa guda ɗaya to a lokacin za ki ga cewa guda ɗaya baya daukan ki sai dai guda uku ko har zuwa hudu ma za ki ga kina flush kina bleeding sosai to shi ma wannan yana da ɗaya daga cikin alamomin infection sannan akwai matsanancin ciwon kai za ki rinka jin kanki a koda yaushe yana miki ciwo kuma ke ke cewa ba wai ki wani abu ba kuma rashin bacci ko yare ne a amma kanki zai kasance yana miki ciwo sannan kuma akwai zafin zazzabi ake rika jin ke a kuda yaushe ya dauki zafi shi ma wannan yana ɗaya daga cikin alamomi na infection sannan alama na gaba kuma akwai bushewar farji gaba ɗaya zaki ga gabanki ya bushe ko da yaushe da ya kamata a ce gaban mace akwai gaban mace yana kasancewa cewa akwai shi da ni'ima da dumi amma ko da yaushe kike gaban ki ya bushe to shi ma wannan babban alama ne na nuna cewa kin kamu da ciwon sanyi wato infection sannan alama kuma na gaba akwai kaikayi ko da yaushe zaki ji gaban ki na kaikayi ke dai burin ki ko in baki so sa ba zaki ji daɗi ba shi ma wannan yana ɗaya daga cikin alamomi na infection shi ma babban alama ne sannan akwai ɗaukewar sha'awa ma gaba ɗaya kwata-kwata ki ji baki sha'awar mai gida ko da ma ya matso kusa da ki ki dai baki sha'awar wani alaka ta auratayya shi za ta shiga tsakanin ki da mai gida shi ma wannan babban alama ne na cewa kin kamu da ciwon sanyi sannan kuma alama na gaba na wanda uwar gida ta gane cewa ta kamu da ciwon sanyi akwai ciwon mara ciwon mara mai tsanani ke dai kin san gashi lokacin al'adar ki bai yi ba in kina ciwon mara kenan zaki al'ada zaki ji babu wannan amma ko da yaushe marar ki za ta rinka kullewa kina murƙususu kina juyi to shi ma wannan babban alama ne na daga cikin cewa kin kamu da ciwon infection alamomin suna da yawa ba su ƙare ba ku biyo ni a shiri na gaba za a zan kawo muku sauran alamomin da suka yi saura ta ku har kullum da fisa